أمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da haɗuwa a yau lahadi wanda shi ne na ƙarshe a cikin watan rajab shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da shida bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hudu ga watan tara shekara ta dubu biyu da biyar miladiya domin ƙarasa darasinmu na sharh usulul iman na shehun malami fadilatu shaykh muhammad ibn salih al-usaimin Allah ji kansa da gafara ku yi hakuri na yi makara saboda mura da dan yi fama da isa amma dai alhamdulillah akwai haka zamu iya ci gaba yanzu bismillah bismillahir rahmanir rahim <clears throat> قال الشيخ محمد بن صالح الأثيمين في كتابه شرح أصول الإيمان الإيمان بالقدر القدر بفتح الدال القدر بفتح الدال تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضت واقتضته حكمته والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور الأول الإيمان بأن الله تعالى علم بكل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده الثاني الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ وفي هذين الأمرين يقول الله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة الثالث الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى سواء كانت مما يتعلق بفعله أم مما يتعلق بفعل المخلوقين قال الله تعالى فيما يتعلق بفعله وربك يخلق ما يشاء ويختار وقال ويفعل الله ما يشاء وقال هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقال تعالى فيما يتعلق بفعل المخلوقين ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم وقال ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون الرابع الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتها وصفاتها وحركاتها قال الله تعالى الله الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وقال وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال النبي وقال النبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه wallahu khalaqakum wama ta'malun malam yace al-imanu bil qadari lafazin al-qadaru idan kaiwa dalun dan sa fataha al-qadaru abinda yake nufi taqdirullahi ta'ala lil kainat yadda Allah ke kaddara dukkan al'amura kasantattu masu aukuwa masu faruwa hasba ma sabaka bihi ilmu gwargwadon yadda iliminsa ya riga aukuwar abin ma'ana dukkan abin da zai faru to ilimin Allah ya riga faruwar abin Allah ya san abin tun kafin faruwarsa ba sai bayan ya faru ba sannan ya sani wannan ɗaya ne daga cikin ɓangarori ne bambanci tsakanin ilimin Allah da kuma ilimin wanda ba Allah ba ilimin wani wanda ba Allah ba baya iya sanin abu sai bayan ya auku amma ilimin Allah yana iya sanin abu tun kafin faruwarsa yani hasba ma sabaka bihi ilmuhu waqtadat hikmatu kuma gurgurdan yadda hikimarsa ta zartar domin kowane irin abu ubangiji ta'ala zai yi shi to akwai hikimar yinsa sababin yinsa dalilin yinsa ba har kawai Allah ke yin halitta kara ba ya halitta dan adam da aljandan wata hikima ita ce bauta wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liyabudun kamar da yake ya halitta sammai da kassai don wata hikima ita ce nunawa bayi cewa shi ɗin mai cikakken ilmi ne sannan mai cikakken kudura ne. Allahu lazi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mislahun yatanazzalu al-amru bainahunna li ta'lamu kaga lam din ta'lil ce li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadirun wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilm dan kusancewa ubangiji ta'ala mai kudura ne akan komai sannan saninsa ya shafi komai kaga wannan shine bayani na hikimar halittar sama da ƙasa ko da tambayi zai tambaye ka me yasa yayi haka din kamar yadda ya fitar da abin da ya fitar cikin ƙasa ya tsirar da abin da ya tsirar cikin ƙasa domin wata hikima hikimar shine mata allakum wa li an'amikum dan yace inna sababna alma'a maa sabba thumma shaqaqna al-ard shaqqa fa anbatna fiha habban wa inaban wa qadban wa zaytuna wa naqlan wa hada'ika gulban wa fakihatan wa abba kamar na tambaya me yasa duka wannan me hikimar sai ce mata allakum wa li an'amikum ma'ana dan ajiyar da ku dadi ko da dabbobin ku wannan al-imta ko at-tamattu naku ko mutane kila ta iya wajen cin abin idan abin yana cikin dangin kayan abinci ko wajen amfani da shi idan ya zanto dangin kayan marmari ne ba abinci ba ko wajen amfani da shi ta gine-gine kamar katakwaye da ake sassaƙo daga itace don a zo a yi raftar gini a shiga kaga dade mata allakum ɗin na ko kuma ku yi amfani da itacen wajen makamashi na dafa abincinku da ɗora sanwar girke-girkenku duk wannan ya zama mata allakum kenan ko kuma fulawoyin da za ku shuka a gida kawai don mutum ya gani ya more duk ya zama mata allakum wa li an'amikum kuma dabbobin ku ma su samu abin da za su ci su samu abin da za su ci da inuwa karkashin sa ina fata mun fahimta ma'ana dai duk abin da Allah ya yi to akwai hikima ce wannan dai lafazin alqadaru kenan kaddarawar Allah game da al'amura shine abin da ake kinifi alqadaru idan an yi wa dalun fataha sannan akan ce alqadru a larabce dalun dan ai mata mai ai mata sukuni to nan gurin yakan zama ma'anarsa shine ash-sha'anu wato sha'ani kenan ɗaya daga cikin ma'anoninsa kenan ko kuma ya zanto ma'anarsa wato shine al'amrul azim babban lamari an zanna fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairun min alf shahr kaga lailatul qadri ma'ana lailatul sha'an ko lailatul amrul azim dare na wani lamari mai girma wannan lamari mai girma shine saukar da alqur'ani da aka yi a cikin daren wannan lamari mai girma saukar mala'iku tare da mala'ika jibril tun daga farkon dare hatta matsala alfajar har zuwa ketowar alfajar duk wannan lamari ne mai girma ya fewa bayi da gafarta musu duk wannan lamari ne mai girma don haka alƙadru idan an yi wa dalin sukuni ya zama ash'an ko kuma al'amrul azim sannan kuma alƙadru na iya nufin adadin abu kammiyar abu kwantiti na abu yawan shi ina fata an fahimta domin eh, Za ka iya cewa alayya dainun akwai bashi ko akai na ana bi na bashi sai in tambaye ka ma qadruhu menene yawan abin an gane ko ma qadru hadha ad-dayn allazi alayk fatujib alf naira thalathatu alaf naira an gane ko ko na abu kamar to kaga wannan al na nufin yawan abu ma qadruhu menene gurgudan abun ina fata an fahimta idan an yi wa dalon sukuni wal iman bil qadri arba'a ta umur imani da qaddara yana kunsar al'amura guda hudu al'amari na farko al iman bi anna Allah ta'ala alima bi kulli mutum ya yadda cewa Allah ya san kowane irin abu a jumlace kuma ya san shi a fayyace filla filla ya san kowane ɗaya daga cikin mu a jumlace kuma ya san kowane ɗaya daga cikin mu filla filla yanzu mu mukan san junanmu ne a jumlace amma ba filla filla ba eh tunda yanzu duk wanda yake zauna a nan gurin ka san shi kila kun taba haduwa a wurin karatu unguwa ɗaya ko gari ɗaya to wannan sanin sani ne a jumlace amma ba lalle bane zanto ka san dukkan halayyarsa ba lalle bane zanto ka san duk abin da yake tattare da shi sanin shi ala tafsil babu wanda zai iya sanin dan adam bisa ga tafsili sai wa sai Allah madaukakin domin yanzu sai dai in ganka ka yi murmushi in ɗauka kana sona kila kuma ka yi min dariyar zaki ce dariyar zaki kuma ba ta nuna ƙauna <laughs> ya sa wani ke cewa za aita nuban laifi ba da zatar fala ta zunnan na annan laisa mubtasim idan ka ga haƙoran zaki a waje kar ka taɓa ɗaukan murmushi yake maka so yake farauce ka kaga dariyar zaki ke da, ko murmushin zaki ke da. to amma abin da ke kunshi a cikin zuciyarka kila ba lallai bane ya zanto kauna ce ko soyayya ko girmamawa kaga ban san ka ba araftuka jumlatan lakin ni ma araftuka tafsilan wa anta kazalika ta'rifuni min haythu al-jumla wa la ta'rifuni min hayth at-tafsil zaka sanna a jumlace afar mazaunin Kano unguwar gadan kaya ko kaza ko kaza amma a fayyace filla filla ba za ka iya sanin mutum to Allah ya san komai jumlatan wa tafsilan aliman bil insan wa aliman bima tukinnuhu sudurun nas ya san dan adam ya san abin da zuciyar dan adam ke kunshe da shi na alkhairi ko sharri na kauna ko kiyayya na girmamawa ko rashin girmamawa kuma ya san halittar kowa adadin gashin kanka adadin gashin kaina adadin gashin hamatarka ubangiji ta Allah ya sani ka rikitan da ke cikin ka lafiyayyun cikin su da waɗanda suke da rashin lafiya ubangiji ta Allah ya riga ya sani adadin jijiyoyin jikinka ubangiji ta Allah sani gabban ka komai da komai shine jumlatan wa tafsilan din kenan a jumlatu kuma da a fayyace to dole ne ka yadda Allah ya san komai da ke sararin duniya mutum da ba mutum ba jumlatan wa tafsilan sannan kuma azalan wa abadan idan an ce azalan ana nufin bila bidaya sannan kuma abadan bila nihaya kenan ya san kowane irin abu a jumlace a fayyace ba tare da farko ba ba tare da ƙarshe ba ya san abubuwa da suka faru a da tun fil azal ya san kuma abubuwa da za su faru har ya zuwa abadul abidina kenan ilimin Allah baya da iyaka amma ilimin dan adam kowa ilimin dukan wani mai ilimi takaitacce ne wa ma utitu min al-ilmi illa qalila sawa'un kana zalika mimma yata'allaqu bi af'alihi wannan ilimin nasa na sanin mai shin abin da yake da ta yake da ratayewa da ayyukansa aw bi af'ali ibadihi ko abin da yake ratayewa da ayyukan bayinsa ya san shi abin da ya shafe shi kuma ya san abin da ya shafi dukkanin bayi halittu gaba ɗayansu to wannan ɗaya kenan daga cikin ɓangarorin al'imanu bil qadar yadda da cewa Allah yana da ilimi cikakken ilimi ya san kowane abu a sararin duniyar nan wanda ido ke gani da wanda ido baya gani da wanda ake ganin shi bil ainul mujarrada idan ka a yadda yake da kuma wanda ba a ganin shi illa bil mizhar sai an yi amfani da na'ura wanda take kumbula kankanin abu wanda a da inda ba a kumbula shi ba zai gano ba kamar microscope kenan amma ubangiji ku ta'ala ya san kawai subhanahu wa wannan bangare na farko kenan na abin da yake da ta'alluki da qaddara abu na biyu al-imanu bi anna Allah kataba zalika fil lawh dole bawa yadda cewa Allah ya rubuta hakan a cikin lawh al-mahfuz wa fi hadain al-amrayn yaqulu Allah ta'ala alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-sama'i wal ard inna zalika fi kitabin inna zalika ala Allah yasir wadannan al'amura guda biyu abu na farko shine me cikakken ilimin Allah abu na biyu shine yadda Allah ya rubuce duk abin da yake faruwa a duniya tun kafin faruwarsa ya rubuta zai faru ya san zai faru kuma ya rubuta waɗannan lamurra guda biyu gaba ɗaya wannan aya ta kunshe su ta yi nuni a kansu idan an tambaye ka me addalili kan da'awarka na cewa Allah ta'ala alima kulli shay wa anna Allah ta'ala kataba kulli shay'in qabla huduthihi kataba kulli shay'in qabla huduthihi in mutum bai tambaye ka me dalilin ka sai ka kawo wannan aya. alam tara alam ta'lam ma fi samai wal inna dhalika fi kitab inna dhalika ala allahi yasir to me mahallin shahid a cikin da Allah ce alam alam ta'lam anna allaha ya'lamu lafazin kalmar ya'lamu wannan ya nuna ya san komai kenan da yace ya'lamu sai ce ma fi samai wal ard abin da ke cikin samai da abin da ke cikin kasai Allah ya san su cikakken sa ne jumlatan wa tafsila sannan abu na biyu ko mahallin shahid na biyu da yace inna zalika fi kitab hakan yana rubuce cikin littafin lawhil mahfuz wato wannan Allah ya rubuce kenan bayan ya sani to kuma ya rubuce inna zalika ala Allah yasir abu ne mai sauki a wajen Allah wa fi sahih muslim an abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول daga Abdullahi bin Amr bin al-As Allah ya kare da gare shi ce naji manzon Allah yana cewa kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 sana ubangiji ta'ala ya rubuta maqadir kulli shay kaddara da ta shafi kowane irin abu ko gwargwadon da ya shafi kowane irin abu girman abu ko kankantarsa lafiya ko rashin lafiyarsa salaha ko fasad ɗinsa Allah ya rubuta kowane irin abu da ya shafi halittu qabla an yakhluqa samawati wal ard tun kafin ya halitta sama da ƙasa da hamsin alfa sana da shekara dubu hamsin to kaga wannan dalili ne da za aka fahimta da shi kan me anna ta'ala kataba kullu shay'in qabla hudusihi abu na uku a cikin al'imanu bil qadar shine al'imanu bi anna jami'a al kainati la takunu illa bi mashi'ati Allah ta'ala dukkan kasantattu cikin halittu mutane da tsuntsaye da aljanu da halittun ruwa da na fili bayan da za a yi su auku su faru illa bi mashi'ati Allah ta'ala sai da ganin damar ubangiji wani abu baya faruwa a cikin ikon Allah wanda Allah bai ga damar faruwarsa ba sawa'un kanat mimma yata'allaqu bi fi'lihi shin wannan abu yana da alaka da aikin Allah din ne am mimma ta'allaku bi fi'lil makhluqin ko abu ne da yake da alaka da ayyukan halittu duk abin da kaga ya auku a nan sararin duniya ubangiji ta'ala ya ga damar sa ne wato ya kyale abin ya auku ne don haka abin ya auku inda ya inda ya so kare auku da abin ba zai auku ba nan, ina son mu ɗauka dan wani lokacin a Hausa ba ma bambanci tsakanin almasi'a da kuma almahabba to akwai ko bambanci almahabba shine son abu amma almashi'a kyale abu ya auku wanda in an ga dama a hana shi aukuwa din sai a hana shi aukuwa kun ga wancan daban wannan daban domin idan muka fassara mashi'a da muhabba cewa ubangiji ta'ala duk abin da zai auku a sararin duniya baya aukuwa sai in Allah ya so abin to abin nufi kafircin kafiri ma Allah na son kafircin shan giyar mai shan giya ma Allah na san shan giyar mai zanen ma Allah na san zanen. yana san fasikanci yana san ayyukan barna Allah na san wannan inna Allah la yuhibbul fasad <laughs> Allah baya san fasadi amma dan wata hikima ya kyale fasadi ya auku ba dan ya gagare shi ba in ya ga dama sai hana shi aukuwa amma ya kyale shi ya auku to wannan kyalewar ita ce ne mashi'a dan kar mu je wani lokaci ga kalma amma mu zalunce ta wajen fassara zuwa ga yaran mu mu ba ta ma'anar da ta iya zama mummunar ma'ana ko rusa ma aqida gaba daya domin duk wanda ya fassara mashi'a da so to kaga ai ya rusa aqida gaba daya ma'ana duk abin da ya faru a nan gurin ba za ka yi wa kafiri inkarin kafircin sa ba ba za ka yi wa dan bid'a inkarin bid'ar sa ba don kai ma kanka ka yarda cewa ba abin da zai faru sai wanda Allah yake so to da ku har bid'a ta faru to Allah ya so ta kenan da ya so kar ta faru da ba za ta faru ba ka gane gurin laƙanta lahul hujja kai kanka ka bashi hujja sai ya ci gaba da bid'a ko ya ci gaba da kafirci ko kiristanci ko yahudanci amma lokacin da ka tantance ma'anar mashi'a na nufin kyale abu ya auku to kaga dan Allah ya kyale abu ya auku baya nuna Allah yana son abu ina fatan an fahimta kai kanka wani lokaci zaka kyale wani abu ya auku wanda yake karkashin kudurarka inda kaga dama da ka hana shi aukuwa amma ka kyale shi aukuwa amma ko baka san shi eh akwai lokacin da ka za ta tambaye ka za ta je unguwa ba ta son ka tattara amma kuma duk da haka ka kyale inda ka ga dama sai ka hana ka ce ba ta fita ba kuma ta hannu amma wani nauyi wani abu ne daban kai dai ka san menene dalilin ka na kyale ta kaga kyalewar ya nuna ka so fitar baka so fitar ba kyalewa da mun kuma san abu ina fata mun fahimci wannan da kyau قال الله تعالى فيما يتعلق فيه ubangiji ya faɗa cikin abin da yake da alaƙa da ayyukansa cewa duk abin da zai faru cikin aikinsa shi ya ga damar faruwar sai faru wa rabbuka ma yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ubangiji shi ke halittar abin da ya so kuma shi ke zabar abin da ya so an gane ko Allah shi ke halittar abin da ya so kuma shi ke zaɓin abin da ya so zaɓi ya bashi siffar da ta dace da shi halitta daban sannan zaɓawa halitta ɗin siffa da ta dace da ita daban sai kaga wannan mutum ne wannan mutum ne amma bambancin da ke tsakanin su kuma bambancin da ke tsakanin sama da ƙasa Allah ta'ala ikhtara li hadha an yakuna qawiyan wa ikhtara li zalika an yakuna ajizan da'ifan ikhtara li hadha an yakuna shuja'an wa ikhtara li zalika an yakuna jabanan yakhluqu ma yasha'u ikhtara ikhtara li nabiyhi an yakuna khataman nabiyyin wa imamul mursalin wa ikhtar li abi jahal an yakuna kama kana <laughs> wa li abi labin an yakuna kama kana gani zabi daban wato sannan kuma al-mashi'a yakhluqu ma yasha'u dai wa yakhtar ma kana lahum al-khiyara wa qala wa yaf'alu ma Allah yana aikata abin da ya so kaga da wannan hujja ce na tabbatar da mashi'a ga Allah wa huwa allazi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha Allah shi ke suranta ku a cikin mahaifa irin yadda ya so halittar wani ta zama cikakka wani halittar sa ta zanto ba cikakka ba sannan wani ya zama wato bakin fata wani ya zama fari wani ya zanto managarci wani ya zama kishiyar haka wa qala ta'ala fima ta'allaqu fil makhluqin wadancan da abin da yake da alaka da aikin Allah din kenan amma abin da yake da alaka da ayyukan halitta Allah ce walau sha Allahu lasallatahum alaikum falaqatalukum inda Allah ya ga dama la sallatahum alaikum da ya daura su kafirai akan ku falaqatalukum da su kuma sun yake ku kaga anan gurin ashe ayyuka ma na af'alul ibad ba sa faruwa sai in abin da Allah ya ga dama ba ya so ba za a ce wa qala ta'ala walau sha Allah ma fa'aluhu fazarhum wa yaftarun inda Allah ya ga dama da masu shirka ba su yi canfa-canfan da suka yi ba amma ganin damarsa ne suka yi wannan canfa-canfan da suka rika yi suka halatta abin da suka hado halattawa kansu suka haramta wanda suka haramta kansu bisa ga zaɓin su da son zuciyarsu ba bisa ga wahayi na Allah subhanahu wa ta'ala ba ina jin mun fahimci wannan wato dai mu bambance mashi'a daban mahabba kuma daban abu na hudu al bi anna jami'al qa'in jami'al qa'in lillahi ta'ala bi zawatiha wa sifatiha wa harakatiha wajibi ne mai da cewa dukkan santattu dukkan halittu makhluqatun lillahi ta'ala Allah ne ya halicce su ba wani abin da shi ya halicci kansa da kansa ba wani abin da wani ya halicce shi daban ba Allah ba duk kasantar da mutane da tsuntsaye da halittun fili da cikin ruwa da na ina da wanda ido ke gani da wanda baya gani bi zawati hada gangan jikinsu dinnan da ake gani haka Allah ya halicce su wa hada sifofin siffofinsu na muni ko kyau na fari ko baki na yanayin abincinsu abin da suke sha'awa da wanda ba sa sha'awa wa harakatiha da yanayin motsinsu waɗanda suke tashi sama da fuffuke da waɗanda suke tafiya da kafafunsu da waɗanda tsalla suke yi su rika yin tsalla haka da waɗanda suke jan ciki harakat din duk haka Allah madaukakin sarki ya halitti waɗannan halittu irin yadda ya ga idan kana son hujja akan wannan Allah ce Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil Allah ne mahalicin komai kuma shine wato majibincin lamarin komai sannan Allah ce wa khalaqa kulla shay'in fa qaddarahu taqdira ya halici kowane irin abu sannan ya kaddara abun matukar kaddarawa wa qala annabiyillahi ibrahim alaihi salatu wa salam annahu qala liqaumihi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun kuma ya faɗa game da bawansa annabi ibrahim alaihi salam shi annabi ibrahim ya ce da mutanansa wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah ne ya halicce ku kuma shi ya halicci abin da kuke aikatawa Allah ya halicce ku shi ya halicci abin da kuke aikatawa ina jin waɗannan ababe guda hudu mun fahimce su imani da kaddara baya cika sai in mutum ya yarda da waɗannan inda mutum zai kare ta ɗaya daga cikin waɗannan to bai imani da kaddara ba wato kaga a nan gurin dole mutum ya san Allah ya san komai kafin faruwarsa dole mutum ya yarda Allah ya rubuta komai kafin faruwarsa dole mutum ya yadda ba abin da ke faruwa sai in Allah ya kyale shi ya faru inda ya ga dama hana shi faruwa da ya hana shi dole mutum ya yadda Allah ne ko mahaliccin komai waɗannan al'amura guda hudu su ne suka haɗu suka gina al'imanu bil qadar ɗaya daga cikin rukunan imanin nan guda shida in ka rasa ɗaya daga cikin ababen nan guda hudu to babu imani da kaddara kenan in ka yarda da su su duka ta hanyar da ta dace to kai imani da kaddara kenan to kaga fahimtar wannan da fahimtar da mutane wannan yana da matukar amfani a nan wannan aya da mala ya kawo wallahu khalaqakum wa ta'malun Allah shi ya halicce ku da abin da kuke aikatawa wato tana nuna halittar mu gaba daya Allah ne ya halicce mu sannan tana nuna abin da muke aikata gaba daya Allah ne ya halicce shi to a nan gurin wallahu khalaqakum wa ta'malun abubuwan da muke aikatawa ai kala kala ne na'malul khaira kama na'malul shar نقوم بالطاعات كما نقوم بالمعاصي هل هذه كلها مخلوقة لله تعالى الطاعات المعاصي ayyuka na da'a da na sako dukkanin su Allah ya halice su dan Allah ce wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah abin da kuke ma'ana lokacin da muke sallah Allah ya halice mu kuma shi ya halice wannan sallar da muke yi lokacin da muke azumi Allah ya halicce mu shi ya halicce wannan azumin da muke yi to lokacin da fasikin cikin mu yake shan giya Allah ya halicce shi kuma ya halicci wannan aikin da yake yi na shan giya ya halicci aikin da yake yi na zina ya halicci aikin da yake yi na fasikanci na zalunci na kwace na fashi na sata ko nake tambaya haka ne ko ba haka wani to anan ne aka samu waɗansu ƙungiyoyi guda biyu na bid'a sun zame imma dai waɗanda suka ɗauka cewa bawa baya da irada baya da nashi aiki sai abinda Allah maɗaukakin sarki ya yi duk abinda kaga kayi ba aikin ka bane aikin Allah ne kai baka da naka in kai da'a shine in kai sabo ma shine kaga in ta zaki idan kai sadaka shine in kai rowa shine in ka je ka sha coca cola da ruwan zaki shine idan ka sha giya ma kuma Allah ne halicci wannan shan giyar saboda haka bawa baya da wani nafi karrisha fi mahabbir riya. kamar gashin kaza ne a ce guguwa ta taso wannan gashin kaza zai iya zaba ma kansa inda zai bi alƙiblar da zai bi sai inda iska ta kada shi suka ce to haka bawa yake baya da ikon ya zabi ya zo masallaci ko ya je gidan barasa sai inda Allah ya tunkuɗa shi in ya gaishe a masallaci Allah ne ya kaɗo shi in ya ganshi a gidan barasa Allah ne ya ingiza shi dan guri shi ba shi da zaɓi. da an ce me hujja ku sai Allah ce wallahu khalaqakum Kuma wata ta'malu to kaga wannan ko shakka babu tabargaza ce duk da gashi in ka neme su hujja zai kafa hujja da wannan aya kaga wannan sun sun kwacewa dan adam aikinsa duk komai sun jinginawa Allah ce kadai akwai kuma waɗanda suke ganin cewa sai dan adam shi ke halittar aikinsa ba Allah ne ke ba su kuma sun kwace wa Allah shi aikin sun dankawa dan adam eh dan adam shi ke shi ke zuwa ya da'a shi ke zuwa ya yi sako babu ruwan Allah cikin wannan lamari to amma ahlus sunna wal jama'a sun tsaya a tsaka tsakiya sun ce Allah na da nashi aikin kuma ya tabbatar wa dan adam nashi shi dan adam asalin aikin nashi ba nashi bane ba wato kudura ta yin aikin Allah ne ya halicci wannan kudurar a jikinsa amma zaɓin ya yi ɗa'a ko ya saɓo kuma wannan nashi ne ina fata an fahimta Allah ya baka kuzari ya baka ƙoshin lafiya ya baka energy da zaka iya tafiya daga nan ta kilomita uku sai dai kilomita uku nan kila ka cinye ta zarar dan ka je masallaci kila ya cinye ta zarar dan ya je gidan giya amma wannan kuzarin da karfin tafiyar waye ya halice shi to shi ake nufi da wallahu khalaqakum wa ma ta'malu amma aikin da'ar da zaka yi da aikin saban da zaka kai kuma wannan naka ne bisa ga zabin ka tunda Allah ya baka iko na zabi inna hadaina hu imma shakiran wa imma Allah ya baka cikakken zabi ka tabbatar a yau idan aka kawo kasko daya ga garwashin wuta a ciki aka kawo wani kasko din ga tarare na zinari aka ce zabi daya a matsayin karmi mai hankali wanne zaka dauka zinari za ka ɗauka sai Allah ya baka zaɓi Idan ka san wannan za ka amfana ba yanda za ka ɗauki wancan garwashin wuta ka ce ai haka kila Allah ne ya tura hannuna a can gurin a can gurin za ka sa hannun ko an turo garwashin wuta kusa da kai za ka yi mai za ka janye hannunka a shekara da zaɓi sai <laughs> kana da zaɓi to wannan shine bayanin da ahlus sunna wal jama'a suka ce duk aikin da muke yi Allah ne ya halicci aikin min haisul ijad na naqumu bihi min haisul mubashara wallahu ta'ala خلقه ايجادا wa نعمله مباشره mubasharatan wato Allah shi ya halitta aikin ya samar da energy a tattare da mu kuma yayi umarni da irin aikin amma kuma ya ba mu hurriya na zaɓi ya ba ka mallakar hankali bambance ka da dabba don ka yi zaɓi to saboda haka fuskantar aikin gadan-gadan a aikace wannan kuma ɗan adam kai kake yin kayanka idan aka ce sallar ka Allah ne ya sallama na Allah yawa kansa sallar kenan <laughs> ba zai yi wannan a hankali ko a shari'a amma Allah shi ya halitta karfin da aka yi sallar kai kuma kai ne kai mubashara ne mai yin wannan sallar ina jin mun fahimci wannan matsalar gane ta zai fitar da mutum daga ramin bidoyi masu yawan gaske musamman kasancewar wani lokaci littattafan da muke karantawa a cakuɗe suke tsakanin ababai wanda suke da ilimi mai amfani wani lokacin kuma da ilimi mara amfani kasancewar idan ka dauki littafan tafsiri akwai littafai na yan bid'a da dama ko kuma waɗanda ko baka cewa mai shi dan bid'a bane ba amma littafin yana dauke da bid'a ko da mai shi kila la yasduqu alayhi annahu mubtadi lakin waqa'at alayhi albid'atu min haythu la yash'ur ya bid'a ta auku ba tare da ya farga ba ya gane ta idan kana karanta littafin kashaf ka san littafi ne dan bid'a tsantsa amma kana da buƙatar sa wajen gane mu'jiza da balaga da bayani na alqur'ani to amma a cikin haka zai surka da bid'arsa ya lallabe ta ya jefa maka ita cikin wata ka'ida balagiyya ko nukta bayaniya ya jefa maka wannan bid'a da kyale ka sai ka kasa fita a amma in kana da usul allati tarji'u Sai ne kana cikakken fahimta game da aqida ta ahlus sunna wal jamaa to ita ce riga kasan ka ka karanta tashab ka karanta baydawi ka karanta littafin razi har ma in kaga dama duk da rashin kirkin na tafsirin sawi dukkan iya karantawa ka fita lafiya saboda kana da rigakafi kai wa kanka tat'im ka karanta aqida ta ahlus sunna wal jamaa amma duk wanda baya da wannan ya fada cikin sawi ya fada cikin kashab ya shiga wani bai baydawi ya duba eh, littafin mafatihul ghaib ko at-tafsir al-kabir na Fakhruddin Razi abinda zai hana ya auka cikin bid'a ba da niyya ba fa hmm, da dadan bakin masu littafin da yadda za su binne abin su kyale kawai ka wuce to wannan shine fa'idar karanta hakikanin tauhidi bisa ga mazhabin ahlus sunna wal jamaa babbar rigakafi ke bai wa dan adam الله samun fahimta قال والإيمان بالقدر على ما وصفنا لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية وقدرة عليها جميل. لأن الشرع والواقع دالان على إثبات ذلك له أما الشرع فقال فقد قال الله تعالى في المشيئة فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا وقال فأتوا حرثكم أن شئتم وقال في القدرة فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وأما الواقع فإن كل إنسان يعلم أن له مشيئة وقدرة به ما يفعل وبه, وبه, وبه ما يترك ويفرق بين ما يقع بإرادته كالمشي وما يقع بغير إرادته كالارتعاش لكن مشيئة الأبد وقدرته واقعتان بمشيئة الله تعالى وقدرته لقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم <clears throat> وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ولأن الكون كله ملك لله تعالى فلا يكون في ملكه شيء بدون علمه ومشيئته والإيمان بالقدر بالقدر على ما وصفنا لا يمنح للعبد حجة على ما ترك من الواجبات أو ما فعل من المعاصي وعلى هذا فاحتجاجه به باطل من وجوه الأول قال الله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن يتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون ولن يتي والإيمان بالقدر نعم كتب ولو كان لهم ولو كان لهم حجة حجة بالقدر ما أذاقهم الله بأسهم ممتاز الإيمان بالقدر على ما وصفنا لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية وقدرة عليها إيماني da kaddara bisa ga yadda muka ambata din can cewa tabbatar da Allah ya san komai ya rubuta komai ya ga daman faruwar komai ya halicci komai imani da kaddara kamar yadda muka siffanta maka a baya la yunafi an yakuna lil abdi mashi'atun fi af'alihi al ikhtiyariyya baya kore cewa ya zanto bawa yana da ganin dama irin tashi fi af'alihi al ikhtiyariyya a cikin ayyukansa wanda suke ginuwa akan zabin sa mashi'ar Allah ba ta kore kuma dan adam ya zanto yana da me yana da mashi'a kamar yadda kudura ta Allah ba ta ture dan adam ya zanto yana da me kudura irin tashi da Allah ya bashi li'anna shar'a wal waqi'a dallani ala isbati zalika lahu domin shari'a da kuma abin da ke faruwa a sararin duniya duk sun taru wajen yin nuni akan cewa e ana tabbatarwa Allah subhanahu wa ta'ala kudura irin yadda ake tabbatarwa ɗan adam kudura ana tabbatarwa ɗan adam kudura irin yadda ake tabbatarwa da Allah ta'ala kudura sai dai bambanci kudurar Allah tashi ce mallakarsa ce ba ta da farko ba ta da ƙarshe kudurar dan adam ba tashi bane Allah ne ya bashi ita sannan tana da farko kuma tana da ƙarshe amma shar'u idan kana son dalili na shari'a kan haka faqad qala Allah ta'ala fil mashi'a Allah ya faɗa game da mashi'a irin ta dan adam yace faman sha'a attakhadha ila rabbih sabila yace faman sha'a wanda ya so wanda ya ga dama ka ga nan dan adam ashe yana da mashi'a ittakhadha ila rabbih sabila sai riki ta farki zuwa ga ubangiji ko ittakhadha ila rabbih ma'aba wa qala kuma Allah ya ce fa'atu harsakum anna shi'tum ku je wa gonarku sa'ilin da kuke so ko ta inda kuke so kaga anna shi'tum yani yadda kuka so kaifiya din ta yadda kuka so suna da daman kusantar iyalinsa sai a zauna a kwance ganin damarsa kaga nan gurin ma tabbatarwa dan adam mashi'a ne wa qala fil Allah ya faɗa dangane da qudra tabbatarwa da dan adam qudra da yace fatakullaha. mastata'tum wasma'u wa ati'u ku tsorata Allah irin yadda kuka sami iko ashe dan adam yana da istifa'a wanda dai ita ce kudura din wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa qala ta'ala Allah yace kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya kallafa rai sai gurgudan abin da za ta iya nabna al-wus'u shi ma da shine al-qudratu ala shay ikon aikata abu laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat wa amma al-waqi' amma abin da ke faruwa a sararin duniya wanda yana ba da shaida kan cewa dan adam na da tasa kudura fa inna kulla insanin ya'lamu anna lahu mashi'atan wa qudratan bihima yaf'alu wa bihima yatruku sanan ne ne cewa kowane dan adam ya san yana da ganin dama irin tasa yana da kudura irin tasa da waɗannan al'amura guda biyu ne ya fa'alu yake aikata abin da yake aikatawa wanda ya ga dama din kuma yake da ikon aikatawa wa bihima yatruku kuma da wannan kudura din da ganin damar da yake barin abin da ya ga damar ya bar shi ko da yana da ikon aikata shi amma ya ga damar barin sa ya bar shi wannan kowa ya riga ya san wannan sannan wa yufarriqu baina ma yaqa'u baina iradatihi kalmashi wa ma yaqa'u bi ghairi iradatihi kal irti'ash da wannan ne dan da yake bambance tsakanin abin da yake faruwa da iradarsa da nufinsa abu ya faru kana da nufin faruwarsa kalmashi kamar tafiya in duk wanda ya tashi daga sahun gaba ya koma na baya kaga da ganin damar sa duk wanda daga sahun gaba kuma da baya kai dawo na gaba ganin damar sa wanda ya zauna cikin masallaci ganin damar sa wanda kuma ya fita shi ma ganin damar sa da kuma abin da yake aukuwa bi gari shi ba tare da nufin dan adam ba kawai faruwa ya kai masa ya faru amma ba da niyyar ka bane ya faru kal irti'ash kaman karkarwa lokacin da mutum yake cikin sanyi na muku muku ka karkarwa ai ba zaɓin ka bane ka yi ta amma jin sanyi ne ya gadar maka da ita ko lokacin da mutum wani razani ya kama shi da tsoro kaga karkarwa ai ba zaɓin sa bane ba ya iyakance ga lokacin da zan fara karkarwa ga lokacin da zan daina yanzu idan kana son karkure dan adam sai ka ce da shi ikarkarwa in gani sannan yana cikin yi ka ce daina ba zai iya daina ba na farko ba zai iya ba idan ka ce yi ko ba zai iya daina ba in ya fara saboda ba laysa min al-af'al al-ikhtiyariyya al-irti'ash laysa min al-af'al al-ikhtiyariyya wato karkarwa ba ta cikin ayyuka na zaɓi amma tashi zauna kaga zaɓin sa ne ya tashi zaɓin sa wannan suna cikin ayyuka ikhtiyariya lakin mashi'atul abdi wa qudratuhu waqi'atan bi mashi'atillah sai dai fa da mashi'a irin ta dan adam dan da kudrarsa dukkanin su suna aukuwa ne bayan Allah ya yi izinin sa Allah ya ga daman sa uku. bi qaulillahi ta'ala saboda Allah ce liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin wanda ya ga dama cikin ku sai daidaita akan tawarki na shirya amma wa mata sha'una ba ku da ikon ku so wani abu ko ku ga daman aukuwar wani abu illa an sha Allah sai in Allah ya ga damar aukuwarsa ganin damar ka ne kana da buƙatar ka ga abu ya auku amma kuma sai Allah ya kaddara ba zai auku ba sai hana abun aukuwa mashi'ar Allah bata so faruwar abun ba sai in Allah ya wato bata ga damar abin ya auku ba sai in Allah ya ga damar aukuwar abin sannan ya auku ولأن الكون كله ملك لله تعالى فلا يمكن في ملكه شيء بدون علمه ومشيئته dukkan sararin duniyar nan mulkin Allah ne ba yadda za wani abu ya faru karkashin ikonsa bidon ilmihi ba tare da iliminsa ba wa mashi'atihi ba tare da ya kyale abin ya faru ba zai yiwu ba duk abin da kaga ya faru Allah ya kyale shi amma ba wai ya so shi ba ina da ita jaddada mana mu gane bambancin tsakanin ya kyale ya faru da kuma ya so shi shine ya kyale yahudawa suke ta kashe falastinawa yan uwan mu musulmi tun shekara hamsin zuwa yanzu ne ya kyale amerika ta take zaluncin da take yi da gada ma sai ya rike su ba za su iya yi ba to amma akwai hikimomi da ta sa Allah ke yin wannan imma dai mamane sun yi zunubi ubangiji ta Allah ya ɗora kafirai a kansu su wahalar da mummunan don hakan ya zamanto kankarewar zunubin su imma kuma ubangiji ta Allah na son ya karɓi waɗansu a matsayin shahidai ina fata an fahimta to dai akwai hikimomi da yawa waɗanda ko su bayyana ko ba su bayyana ba ga ɗan adam wal iman bil qadari ala ma wasafna la yamnahu al abda hujjatan ala taraka min al wajibat imani da kaddara bisa ga yadda muka ambata maka a baya din nan ba zai baiwa bawa ba wata hujja a hannunsa alama taraka min al wajibat bisa ga abin shi bawa ya bari na wajibai sai Allah ne bai ga damar yin yi sallah ba shi yasa ka ga ban yi ba zai iya cewa haka ai Allah ne bai ga damar in je aikin hajji ba haka ban je ba ai Allah ne bai ga damar in yi kaza ba ce sa ban yi ba dan adam ba zai iya faɗin haka ba aw ala min al-ma'asi ko ya ba dan adam hujja wajen abin da ya aikata na sabo ya ce ai Allah ne ga damar in aikata kaza dan haka na aikata kaza din nan na sabo wa ala hadha fa ihtijajuhu bihi batil a bisa ga wannan to kafa hujja da kaddarar ubangiji bisa ga waɗansu ababai makamanta wannan to idan kafa hujja wanda yake rusasshe mara ma'ana baya da makama min wujuhi ta hanyoyi daban-daban hanya ta farko dai ubangiji da kansa ya ce ya ƙulu allazina ashraku law sha Allahu ma ashrakna wala aba'una wala harramna min shay waɗanda suke shirka da sannan za ku ji sun zo suna ce muku ai da Allah ya ga dama da ba mu yi shirkan ba haka iyayenmu ma da ba su yi ba wala harramna min shay kuma da Allah ya ga dama da ba mu haramta komai ba cikin irin dabbobin da muka haramta wa kanmu ba tare da wahayi daga Allah ba na ganin damar Allah ce wai ta sa suka yi shirka ganin damar Allah ce ta sa iyayen suka yi shirka to kaga sai su faɗi wannan wato sun yi shirka sun fake da mai kafa hujja da mashi'atullahi ta'ala sai Allah ce kazalika kadzaba allazina min qablihim hatta zaqu basana kamar haka ne waɗanda suke kafin su suka ƙaryata manzannin Allah hatta zaqu basana har sai da suka dandane azabar mu qul kace da su hal indakum min ilmin wa tukhrijuhu lana kuna da wani ilimi da za ku fito mana da shi mu gani ko hujja da za ku fito mana da ita kan cewa shirkar da kuke da kafircin da kuke ko wanda iyayenku suka yi wa Allah ne ya ga dama akan haka ku yi din in tattabi'una illa dhann ba abin kuke bi face zato wa in illa takhrusun ku din kawai ba abinda kuke face kuna kirdado shine al-kharf kirdadan abu kawai mutum ya faɗe shi shaci faɗi walau kana hujjatun bilkadari, qadari ma azaqahum Allah ba'athu inda a ce kafa hujja da kaddara na iya zama hujja karbabbiya da Allah bai dandana musu azaba ba a sai baya halatta dan adam ya kafa hujja da kaddara wajen ayyukan mai sabo da bai bai domin kafa hujja da shi ba zai baka damar hujjar a hannunka ba kuma ba zai sa Allah ya karba hanzarin mutum ba gobe kiyama kenan na biyu sani qauluhu ta'ala رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما ولو كان القدر حجة للمخالفين لم لم تنتف بإرسال الرسل لأن المخالفة بعد إرسالهم واقعة بقدر الله تعالى الثالث ما رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة فقال رجل من القوم ألا نتكل يا رسول الله قال لا اعملوا فكل ميسر ثم قرأ فأما من أعطى واتقى الآية وفي لفظ وفي لفظ لمسلم وكل ميسر لما خلق له فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل ونهى عن الاتكال على القدر الرابع أن الله تعالى أمر العبد ونهاه ولم يكلفه إلا ما يستطيع قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولو كان العبد مجبرا على الفعل لكان مكلفا بما لا يستطيع الخلاص منه وهذا باطل ولذلك إذا وقعت منه المعصية بجهل أو نسيان أو إكراه فلا إثم عليه لأنه معذور أبو نابيو fuska ta biyu da ke nuna bashi halarta dan ada ya kafa hujja da kaddara qauluhu ta'ala rusulan mubashirin wa munzirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da rusul wa kana Allah aiko masu bishara masu gargadi don kar ya zanto mutane suna da hujja ga Allah wata hujja da za su faɗawa Allah a gobe kiyama ba da rusul bayan zuwan manzanni wa kana Allahu azizun hakima mahallu shahid anan shine walau kana alqadaru hujjatan inda ace kafa hujja da kaddara cewa ya Allah ne ya kaddara in yi kaza da haka ne da a ce wannan na iya zama hujja lil mukhalifin ga dukkan waɗanda suka saba wa manzanni lam tantafi bi irsalir rusul to ai da wannan hujjar ba za ta kawo ba dan an aiko manzo dan har yanzu bayan aiko manzo ma tana nan ya yi cewa Allah ne bai kaddara ba duk da manzon ya zo Allah ne bai kaddara in yi imani ba dan haka ban yi ba to amma wannan ba hujja bace ba ce shi yasa sai Allah ya nuna aiko manzanni na yanke hanzari لأن المخالفة بعد رسالهم واقعة بقدر الله تعالى domin sabawa bayan aiko zannin, ai wannan sabawar ta faru ne da kaddara din inda kaddara din na zama hujja da Allah ba zai ce ba rusulun mubashirin wa munzirin da Allah ya kuna lillahi ala Allah hujja ba da rusul abu na uku ma rawahu al-bukhari wa muslimun wa lafzu al-bukhari abinda imam al-bukhari da muslim suka ruwaito lafazin na imam al-bukhari ne daga ali ibn abi talib Allah shi kare da gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu min an-nar aw aw min al-janna dan haka ne ba za mu dogara ba da wancan rubutun kawai mu bar aiki mu zira ido tunda da ya rubuta kowa mazauninsa me aiki zai maka kaga anan yana so ce to mu kafa hujja da kaddara mana kawai shikenan qala sai manzo Allah ce la a a ba za ku dogara ba da wannan imalu ku dai ku yi aiki fa kullum muyassar kowanne za a sauƙaƙe shi kan hanyar da aka halicce shi da ita thumma qara'a sannan sai manzo Allah ya karanta fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fa sunu yasirhu lil yusra wa amma man bakhila واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى manzo Allah sai karanta wannan aya wa fi lafzin li muslim a wani lafazi na muslim fa kullu muyassarun lima khuliqa lahu duk dai ma'anar ɗaya ce fa amara annabi sallallahu alaihi wa sallam bil amal mahallu shahid manzo Allah bai da kafa hujja da kaddara ba sai umarni da ayi aiki ashe kafa hujja da kaddara baya kan tabarki don ga wani zai kafa hujja da kaddara yace alana takil manzo Allah ce la fa amara annabi sallallahu alaihi wa sallam bil amal wa naha anil ittikali anil ittikali alal qadar sai manzo Allah ya hana kafa hujja da kaddara ya yi umarni wato ainihin a yi aiki na hudu daga cikin fuskoki da za a yi raddi kan wanda ya kafa hujja da kaddara sai a ce da shi annallaha ta'ala amara abda wa nahahu Allah fa bai kyale dan adam haka ba ya umarce shi da wasu lamurran wa nahahu ya hana shi kuma daga wasu lamurran wa lam illa ma yastati'a bai kuma kallafa wa dan adam din ba sai abin da zai iya idan kana son ka san hujja akan haka qala Allah ta'ala Allah ya ce fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gurgurdan da kuka sami iko wa qala ta'ala Allah kuma ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya kallafa rai sai abin da rai din za ta iya walau kana al mujbaran fili inda dan adam tursasa shi ake akan aikin sa ba zabin sa bane ba la kana mukallafan bima la yastati'u al-khalas minhu to kenan an kallafa masa da an kallafa masa abin da ba zai iya yi ba to amma tunda Allah ya san dan adam yana da kudura iyakantacciya yana da zaɓi iyakantacce to sai ya ɗora masa abin da ya dace da ƙudurarsa sannan ya ba shi hankali na yin zaɓi. kun gane da kawai ana kallafa da a ce kaddara ce kawai za a ɗora mutum bisa kaddara da sai a kallafa masa abin da ba zai iya ba wa hadha batil wannan ko zai zama rusasshen abu kenan ولذلك اذا وقعت منه المعصيه بجهل dan haka idan sabo ya aiku ya auku ga dan adam ta hanyar jahilci a au nisyanin ko mantuwa au ikrahin ko aka tilasta ka abokan adawa suka tsare ka da makamin da ya iya kisa suka ce ko ka shagiya ko su kashe ka to kaga mutum ya zo ya shagiya to kaga wannan aibar zabin sa bane tursasa shi akai fala isma alaihi anan dan adam baya da zunubi li'annahu ma'zur dan shi anan ana bashi uzuri kenan a shari'ance na'am الخامس أن قدر الله تعالى سر مكتوم لا يعلم به إلا بعد وقوع المقدور وإرادة العبد لما يفعله سابقة على فعله وتكون إرادته الفعل غير مبينة على علم به بقدر الله وحينئذ تنتفي حجته بالقدر إذ لا حجة للمرء فيما لا يعلمه السادس أننا نرى الإنسان يحرص على ما لا يلائمه من أمور دنياه حتى يدركه ولا يعدل عنه إلى ما لا يلائمه ثم يحتج على عدوله بالقدر ولماذا يعدل عما ينفعه في أمور دينه إلى ما يضره ثم يحتج بالقدر أفليس شأن الأمرين واحد أبو أن قدر الله تعالى سر مكتوب ita kaddara wani sirri ne boyayye la ya'lamu bihi la ya'lamu bihi illa ba'da wuqu'il maqduri ba a iya sanin abin sai bayan abin da aka kaddara din ya riga ya auku sannan a gani wa iradatul abdi lima yaf'aluhu wa iradatul abdi lima yaf'aluhu amma bawa ya nufaci abin da yake aikatawa sabiqatun ala fi'lihi wannan irada ta sa suka riga aikin domin nufin fita yakan riga fita kamar yadda yake nufin zama zama shi ke riga zama din kusan ala fi'lihi an gane ku um takunu iradatul fi'li ghayra mabniyatan ala ilmin minhu bi qadri Allah ta'ala to nufin aiki fatakunu iradatuhu al-fi'la anan sai ta kasance iradar sa shi dan adam game da aiki ghayra mabniya ala ilmin minhu bi qadri Allah ta'ala wato bata ginu ba akan ilimin Allah madaukakin sarki da kaddarawar al'amura wa hina idan tantafi hujjatuhu bil qadri izla hujjatan lil mar'i fi ma la ya'lamu to a wannan lokacin kafa hujja da kaddara sai zanto babu domin dan adam baya da hujja cikin abin da baya da sani a kansa baya da hujja cikin abin da baya da sani a kansa ma'ana za ka kafa hujja da kaddara ne inda kana da tabbas ɗin ga inda aka rubuta ka ka samu tabbas an rubuta kai dan aljanna sai ce to ai ko da ban yi aiki ba ma dan aljanna ne tunda an riga an rubuta to kana da wannan tabbacin dan gaibu ne to dan me zaka kafa hujja da gaibu <laughs> ga ba za ka kafa hujja da shi ba sannan inda mutum yana da tabbas din an rubuta su kan a dan wata sai a to me ayi ban amfani in yi sallah gashi ta na riga na gani an rubuta cewa ta ita ce wuri kaza to amma mutum baya da wannan sanin to dan haka dan me zai kafa hujja da shi as-sadis abu na shida أن نرى نرى, نرى الإنسان yahrisu على ما يلائمه من من أمور دنياه za mu ga dan adam yana mai kwadayin abinda duk ya ga ya dace da shi na lamarin duniyarsa yana kwadayin ya ga same shi sassafe ya je kasuwa ya bude rumfarsa yana da tabbas din cewa customers za su zo abokan hulɗa za su zo amma dai tun da yana kwaɗayin ya samu zai je ya buɗe da wuri kuma ba zai taso ba har kaza yau in bai ciniki ba ya hana gobe ya koma yana nan hatta yudrikahu har ya samu wannan abin da yake nema wala ajilu anhu ba da za a iya karkata ga barinsa ila ma la yula'imuhu zuwa ga abin da bai dace da shi ba thumma yahtaju ala udulihi bil qadr sannan kafa hujjar qadra ma'ana ba zai zauna ba a gida ya ce ni yau ba sai na buje na bude kasuwa ba ina zauna a gida arziki idan Allah ya zai same ni zai zo nan ya same ni ban zamanin dan adam zai faɗi haka ba zai ce wani me idan na gama makarantar suna ne ba yake barin ajiye certificate ina a gida in Allah ya rubuta ina cikin mawadata zan samu ko ina na kwance a daki na ina kulla cikin shago na ko shi kenan ba zai faɗa haka ba cikin lamuran duniyarsa sai ya tashi ya je ya rubuta application ya je ya kai takardunsa ya kama kafa da wane ya kama kafa da wane wane ya sa hannu wane ya buga wane waya duk ka gaina al'akuzu bil asbab fi umuri dunyahu yana riko da sababi cikin lamuran duniyarsa to idan haka ne fa limaza ya'dilu anhu fi ma yanfa'uhu min umuri dinihi limaza fa limaza ya'dilu amma yanfa'uhu fi umuri dinihi dan me mutum kuma sai kawar da kai ya karkata daga abin da zai amfani shi cikin lamuran addininsa, ila ma ya zurruhu zuwa ga abin da cutar da shi zai yi sun ma ya hatta bil qadar sannan ya zo kafa hujja da kaddara a sha'an shan amrayn wahidan shin sha'anin al'amuran guda biyu duk ba abu ɗaya bane ba ma'ana abin da yake nufi sha'anin duniya baka samun ta sai ka tashi ka nema to haka lahira baka tashi baka samun ta sai ka yi me sai ka nema idan ka kunna wuta a gida ba inda za ka ce na dogara ga Allah bari in zauna in gobaran nan za ta cinye gidana Allah ya sani in ba za ta cinye ba Allah ya riga ya kaddara kokari kinki kana ihu ka kira mutane a ɗebo ruwa ana ta zubawa har aka ce wannan cikin lamarin donar ka ne to ya ba za ka tsoron wata lahira ba ka kauce mata ta hanyar barin shirka ta hanyar barin bid'a ta hanyar barin sako sai ka ce kai ka dogara ga Allah idan Allah ya zaka shiga aljanna ka shiga in Allah ya kuma wuta ce to kuma nan ma ba sai ka aikin komai ba a iya saka a kaga nan gurin ya nuna dan adam ya zalunci kansa cikin lamarin duniya ya kiya kafa hujja da wannan kaddara din sai da ya tashi nema amma sai kafa hujja da kaddara cikin lamarin lahira ga misali nan zai kawo wa ilayka misalan yuwaddihu zalika law kana bayna yaday al-insan tariqan ahaduhuma yantahi bihi ila baladin kulluha fawda qatlun wa nahbun wa intihakun lil a'rab wa khawfun wa ju' والثاني ينتهي به إلى بلد كله نظام وأمن مستطب وعيش رغيب واحترام للنفوس والأعراض والأموال فأي الطريقين يسلك يسلك إنه سيسلك سيسلك طريق الثاني الذي ينتهي به إلى بلد النظام والأمن ولا يمكن لأي عاقل أبدا أن يسلك طريق بلد الفوضى والخوف ويحتج بالقدر فلماذا يسلك في أمر الآخرة طريق النار دون طريق الجنة ويحتج بالقدر ومثال آخر نرى المريض يؤمر بالدواء فيشربه ونفسه لا تشتهيه وينهى عن الطعام الذي يضره فيتركه ونفسه تشتهيه كل ذلك طلبا للشفاء والسلامة ولا يمكن أن يمتنع عن شراب الدواء أو يأكل الطعام الذي يضره ويحتج بالقدر فلماذا يترك الإنسان ما أمر الله ورسوله أو يفعل ما نهى الله ورسوله ثم يحتج بالقدر مثال نيقو دبيكو don ya fito da wannan a fili ya ce da a ce a gabanka ga hanyoyi guda biyu ɗaya daga cikin hanyoyin yantahi bihi ila baladin kulluhu fawda za ta kai mutum zuwa ga wani gari wanda yake cike da rashin tsari qatl wa nahab yawan kisan kai kwace wantihakul lil'arar arad keta alfarmar mutane da mutunci su wajen yi wa mata fyaɗe ko nawa makamancin haka wa kawo da zama na tsoro wa juwa da yunwa a ce wannan hanyar garin da za ta kai ka kenan wasani ga wata hanya ta biyu yantahi bihi ila baladin kulluha nizam ita kuma za ta kai ka wani garin da cike yake da tsari ko amnun mustatab zaman lafiya ya zama tabbatacce a garin ko aishur ragid da rayuwa mai daɗi wa ihtiramul da ko mutunta rayukan mutane ba a kisan kai wal a'rab da mutunta wato darajar mutane da mutuncinsu ba a fashi ko farwa mata wal amwal da tsare dukiyoyin mutane ba a kwace ko fashi ce wannan ita ce hanyar wannan garin wancan kuma ta wancan gari na farko fa yu tariqan yasluk wata hanya ce dan adam mai hankali zai bi ta ɗayan ko ta biyan ta biyan innahu yasluku tariqat sani sa yasluku tariqat sani ko shakka babu zai bi hanyar ta biyu ce tafarkin na biyu zai bi alladhi yantahi bihi ila baladin nizam wanda zai kai shi zuwa ga garin tsari wal amni da zaman lafiya wala yumkinu ayi aqilin abadan an yasluka tariqa baladil fawda wal khawf ba yadda za a yi mai hankali ya kama titin da zai kai su wancan gari na rashin tsari da tsoro wa yahtaju bil kadar ya kafa hujja da kadara ce balon je can duk da yawan kisan kan da ake yin Allah ya zan rayu zan rayu ba yadda za a yi haka falimaza yasluku fi amr al akhir ta tsari nar to dan mai alamar lahira sai mutum ya kama hanyar wuta ga dangadan an gane ko ya kama hanyar wuta da gadan gadan tsari tariqal janna ba hanyar aljanna ba wa yahtaju bil kadar kuma ya zo kafa hujja da kadara misali na biyu mukan ga mara lafiya an yi umarce shi da ya sha magani wa nafsuhu la tastahihi zuciyarsa ba ta son magani amma kuma likita ya ce shi zaka sha an gane wa yunha an at-ta'am alladhi yadurruhu ga wani abinci da idan ya ci zai cutu wala yumkinu abin nan fa yatrukuhu wa nafsuhu tastahi amma sai ga mutum ya kyale wannan abincin tare da cewa zuciyarsa na sha'awar abincin amma likita ya ce karkaci nama karkaci kaza karkaci kaza karkaci kaza dai idan ka ci zai kara kaza zai kara kaza zai kara kaza masu ciwon shuga a ce karka ci shinkafa karka ci kaza karka ci kaza duk ana mutuncin waɗansu ababe inda yake da cholesterol da yawa a ce karka ci nama sai white meat kamar na kifi ko na kaji amma karka ci naman rago karka ji kana ganin balangu amma ba za ka ci ba zuciyarka na so amma saboda likita ya ce karka ci saboda cholesterol ɗinka zai hau mai dade mai dade <laughs> ka gani sai dan mutum ya bar wannan gashirin sa na so kullu zalika talaban shifa'i wa salama dan yana son ya warku yana son lafiya wala yumkin an yamtani an shubi dawa'i ba yanda za a yi in yana da hankali ya kishan wannan maganin wanda zuciyarsa ba ta so aw ya kula ta'am alladhi yadurruhu wa yahtajib al-qadar ko ya ci wancan abincin da yake sha'awa matakar an bashi labarin zai cutar da shi ba yanda za a yi ci wa yahtajib al-qadar wai kawai zo kafa hujja da kaddara idan haka ne falimaza yatruku al-insanu ma amara Allah bihi wa rasuluhu aw yaf'alu ma naha Allah anhu wa rasuluhu thumma yahtajib al-qadar tunda haka ne al'amarin duniya dan me al'amarin addini sai mutum bar abin da Allah ya umarni da manzansa ya abinda kuma Allah da manzansa suka hana kuma ya je ya aikata sannan ya zo kafa hujja da kaddara ma'ana dai wannan na baka wani dalili na biyu kan cewa kafa hujja da kaddara baya kan hanyar ki abu na bakwai السابع أن المحتج بالقدر على ما تركه من الواجبات أو فعله من المعاصي لو اعتدى عليه شخص فأخذ ماله أو انتهك حرمته ثم احتج بالقدر وقال لا تلمني فإن اعتدائي كان بقدر الله لم يقبل حجته فكيف لا يقبل الاحتجاج بالقدر في اعتدائه في اعتداء غيره عليه ويحتج به لنفسه في اعتدائه على حق الله تعالى ويذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه رفع إليه سارق استحق القطع فأمر بقطع يده فقال مهلا يا أمير المؤمنين فإنما سرقت بقدر الله فقال عمر ونحن إنما نقطع بقدر الله أبو نبوكي wanda yake kafa hujja da kaddara idan ya bar waɗansu wajibai ko ya aikata sabo shi wannan mutum lawaita da alaihi shakhsun inda wani zai zo ya masa ta'addanci ya kwace dukiyarsa a wani ta haka hurmatahu ko ya keta alfarmarsa sun mahtaja bil qadar sai ya zo ya kafa hujja da kaddara ya ce la talmuni fa inna ibtida'i kana bi qadri Allah sai Allah kai hakuri dukiyarka da kaga na kwace Allah ne ya kaddara Allah bai kaddara ba dan kwace ba shi wanda ya kwace wa dukiyar zai dole wannan lam yakbal hujjatahu ba zai karbi hujjar wancan barawon ba fa kaifa la yaqbal al-ihtijaj bil qadari fi ittida'i ghairihi alayhi dan me ba zai yadda zai kafa hujja da kaddara ba yayin da wani ya masa ta'addanci amma wa yahtajju bihi li nafsihi fi ittida'ihi ala haqqi Allah ta'ala shi kuma yaje kafa hujja da kaddara wajen ya keta alfarmar ubangiji ya keta haddin Allah an gane ko malai kawo wata cewa Umar dan Khattab an kawo masa wani barawo da yayi sata wanda ya cancanci a yanke masa hannu sai a a yanke hannunsa sai shi barawon ya ce mahalan ya amiral mu'minin ya haba sarkin mu'minai dan saurare ni mana kaje bayani na fa inna ma taraktu bi qadarillahi wallahi Allah ne ya kaddara masa satan nan ba da ya kaddara ba da ba zan yi ba da haka ban cancanci a yanke mu hannu ba tun na yi aiki ne da kaddara fa qala umar sai umar yace wa nahnu inna ma naqatu bi qadarillahi wallahi ma Allah ne ya kaddara mai yanke hannunka ba da ya kaddara ba da ba zan mu yanke maka ba <laughs> to kaga anan wurin kenan da wannan na nuna cewa kafa hujja da kaddara baya ka hanya kenan na'am وللإيمان بالقدر ثمرات جليلة منها الأولى الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب بحيث لا يعتمد على السبب نفسه لأن كل شيء بقدر الله تعالى الثانية أن ألا يعجب المرء بنفسه عند حصول مراده لأن حصوله نعمة من الله تعالى بما قدره من أسباب الخير والنجاه وإعجابه بنفسه ينسيه شكر هذه النعمة الثالثة الطمأنينة والراحة النفسية بما يجري عليه من أقدار الله تعالى فلا يقلق بفوات محبوب أو حصول مكروه لأن ذلك بقدر الله الذي له ملك السماوات والأرض وهو كائن لا محالة وفي ذلك يقول الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا لمؤمن إن أصابه سراء شكر فكان خيرا إن أصابته سراء شكر فكان خيرا الله وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا الله رواه مسلم ما ce شيء من da kaddara yana ودن samarat waɗansu dangin amfani ما daga cikinsu na farko dai dogaro ga Allah inda fi'il asbab lokacin da ka aikata sababin abu ka dogara ga cewa fa ba yadda za ka samu abin dan ka aikata sababi sai in Allah ya yi wannan abu zai same ka aikata sababi kawai kana riko ne so sababi la ya'tamidu ala sababi nafsihi li anna kull shay'in bi qadri Allah ta'ala ba zai dogara akan sababi ba dan ka je ka bude rumfar ka ta kasuwa bude rumfar da baza haja ba shine zai jawo maka customer ba riko ne da sababi Allah ne ke injiro su amma ya kawo sababi shine ka je ka bude da haka riko da sababi baya nuna ka dogara ga sababin ka ki dogaro ga Allah na ɗaya kenan na biyu Allah yu'jibal mar'u bi nafsihi inda husuli muradihi kada mutum yayi tinkaho da kansa lokacin da ya ga abin da yake so ya faru ya faru domin faruwar wannan abu ni'ima ce daga Allah bima qaddarahu min asbabil khair saboda abin da Allah ya kaddara na sababba na alkhairi wan najahi cin nasara wa ijabuhu bi nafsihi yunsihi shukr hadhihi ni'ma lokacin da dukkan ka tinkaho da kanka lokacin da ka ci wata nasara wannan sai ya mantar da kai wa Allah cewa fa Allah ne fa yi ni'ima sai ka ganin kanka din to kaga wannan aya akwai illa ce abu na uku at-tuma'anina war-rahatu an-nafsiyya bima yadri alayhi min aqdarillahi ta'ala sai mutum ya samu natsuwa da hutun rai dangane da abin da ya gudana a kansa na abin da Allah ya kaddara fala ya qalaqu bi fawati mahbub ba zai rika nuna jin takeici ba saboda wani abin da yake so ya kubuce masa au husuli makruhin ko kuma faruwar wani abu da yake ki li'anna zalika bi qadari llahi allazi lahu al-mulku samawati wal ard wa ka'inun la muhala dan ya san wannan abu ya faru ne da kaddarawar ubangiji sai wannan din ya rage masa jin takeici ba wai ba zai ji takeici bane ba gaba daya amma ba zai tsaya diman da'iman wani abu ya faru na bakin ciki kuma ka zauna cikin bakin cikin ba za ka manta da shi ba zai yi ba lokacin da ya faru karan farko dole buji zuciyarka to amma idan da ke lokaci kai nutsa tunanin sai ga Allah ne kaddaro baka da za ka kuce masa to wannan ka da imani da kaddara sai baka fa'idar saurin mantawa da musiba ko mun girmanta an gane ku. don Allah madaukake ce ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra ba wata musiba da za ta faru a nan sararin duniya ko akan kawunan ku mutane illa fi kitabin face tana rubuta cikin littafi cewa Allah ya rubuta za ta faru min qabli an nabraha tun kafin mu halitta halitta inna zalika ala Allah yasir lalle hakan abu ne mai sauki ga Allah Allah ya yi wannan bayani ne kai la ta sau alama fata kuma dan karku ku rinka bakin ciki akan abin da ya kubuce muku da kun tuna imani da kaddara sai ya muku amfani cewa to ya zan yi Allah ya kaddaro sai abin ya kubuce na yi iyakacin kubuce na ga bai kubuce ba amma tun da ya kubuce kan to kaddara kenan wala tafrahu bima atakum kuma ba za ku alfahari ba da abin da kuka samu ba za ka dauka ba ka tarka kasuwa da wuri da nacin ka da sanayyar ka da mutane yasa ka samu wani abu a ka san Allah ne ya kaddara dan haka ba za ka alfahari ba inna Allah la yuhibbu kulla muqtalin faqur Allah baya son dukkan wani mai manzo Allah da yake nuna lamarin mummuni lokacin da alheri ya same shi sai ya gode wa Allah dan ya san cewa Allah ne ya kaddaro alheri ya same shi ba kwa sa bane ko barasa lokacin da wata musiba ta same shi sai ya hakuri dan ya san cewa duk yadda yayi ya kuɓa cewa abin da Allah ya kaddaro same shi sai ya same shi nan da abin da malai yake so ce imani da kaddara baya nufin kar mutum ya riko da sababi amma riko da sababi kuma baya nufin ka dogara akan sababin dole ka yadda Allah ne ya kaddara abu kafin ya faru an gane ko sai ce wa qad balla fil qadari طائفتان إحداهما الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبر على عمله وليس له فيه إرادة ولا قدرة الثانية القدرية الذين قالوا إن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة وليس لمشيئة الله تعالى وقدرته فيه أثر akwai kungiyoyi guda biyu da suka halaka dangane da imani da kaddara kungiya ta farko suna ake kira jabariya wadansu yan bid'a ne da ake kira jabariya daga kalmar aljabaru ne aljabaru shine tursasa mutum akan abu su abin da suka ce innal abda mujbarun ala amalihi dan adam tursasa shi ake akan aikin sa ba ba da zabi Allah ne kawai ya tursasa shi ya da'a ko ya sabo irin da yadda na buga muku misali da su karishati fi mahabbir riyah kamar gashin kaza ko gashin tsuntsu a ce ga iska ta taso kaga bai da irada bai da direction din sa wa laysa lahu fihi qudratun wala a laysa lahu fihi iradatun wala qudra suka ce dan adam bai da zabi ne nufin yana son kaza ko kuma kudura kansa wannan kungiya ta farko kenan aljabariya kungiya ta bi kuma alqadariyya allazina qalu innal abda mustaqillun bi amalihi su sun kwacewa Allah kudrarsa sun ce abubuwa suna faruwa ne sai sun faru sannan Allah ya gani amma ba shi ya kaddara faruwar su suka ce dan adam yana cin gashin kansa da aikin sa fil iradati wal qudra yana da daman yayin nufin abu yana da daman kuma ya aikata walaysa li mashiyati Allah ta'ala wa qudratihi fihi asaru!" kuduran Allah da ganin damar Allah ba su da tasiri ta tare dan adam sai abin dan adam ya ga dama yi sai da zan ce muku su waɗannan sun kwacewa Allah tasa kudurar su kuma waɗancan sun kwacewa dan adam tasa kudura amma a mazhabin ahlus sunna wal jama'a sun tabbatarwa Allah tasa sun tabbatarwa da dan adam tashi sai dai ta Allah ita ce asali ta dan adam kuma mai ce reshe sannan ta Allah ba ta da iyaka amma ta dan adam kuma tana da iyakokinta kudurarsa tana da suna da iyaka Na. والرد على الطائفة الأولى الجبرية بالشرع والواقع أما الشرع فإن الله تعالى أثبت للعبد إرادة ومشيئة وأضاف العمل إليه قال الله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وقل الحق من ربك فمن شاء فليؤمن الحق من ربكم وقال وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعددنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وقال من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد وأما الواقع فإن كل إنسان يعلم الفرق بين أفعاله الاختيارية التي يفعلها بإرادته كالأكل والشرب والبيع والشراء وبين ما يقع عليه بغير إرادته كالارتعاش من الحمى من الحمى والسقوط من السطح فهو في الأول فاعل مختار بإرادته Min من غير جبر وفي الثاني غير مختار ولا مريد لما وقع عليه yace idan za mu yi wa kungiyar farko jabariya wanda suke cewa dan adam baya da zabi sai abin da aka tursasa shi to za mu iya musu raddi ne ta hanyar shari'a da kuma abin da yake faruwa a sararin duniya a shari'ance Allah ya tabbatar wa dan adam irada da kuma ganin dama kuma ya jingina aiki zuwa ga dan adam shine adafal amala ilai don Allah ce minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah kaga nan Allah ya tabbatar wa dan adam irada dan adam yana da irada irin tasa sannan Allah ya ce wa qul hakum rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur nan Allah ya tabbatar da dan adam mashi'a inna atanna lil zalimin naran ahata bihim suradiquha suradiquha shine rufinta ita ita wuta ya kewaye mutane suna cikin ta sai da ba za su iya fita ba sannan ubangiji ta Allah ce man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa alaiha amma rabbika bi zallamin lil abid anan ya tabbatar da dan adam aiki yace man amila salihan falinafsihi ashe dan adam yana da aiki dan adam yana da kudura kwacewa dan adam kudura ya zama cin karo da wadannan ayoyin kenan haka kwace masa aiki wa amma alwaqi abin da ke faruwa a gare kuwa fa inna kullu insanin ya'lamu alfarqa baina af'alihi al-ikhtiyariyah allati yaf'aluha bi iradatihi kal akli wal shurbi wal bay' kowane dan adam mai hankali zai iya bambancewa tsakanin ayyukansa na zabi wanda suke faruwa da iradarsa haka ya so su faru kuma ya aikata kamar ci da sha da saye da sayarwa albai wa shira wa baina ma yaqau alaihi bi ghairi iradatihi yakan bambance da abinda kuma yake aukuwa ba tare da zabin sa ba ba tare da yaso ba kal ashi min al-humma kamar karkarwa da mutum yake saboda zazzabi wa sukut min as ko in ya fado daga saman gini fa huwa fil awwal fa'ilun a jinsin al'amura na farko ababen da yake aikatawa ta hanyar zabi kaga shi ya aikata su kuma sannan shi ya zaba haka bi iradatihi min ghairi jabrin ba wanda ya tursasa shi وفي الثاني أما بنجر النبي كو غير مختار بازات ينسى بني ولا مريد لما وقع عليه باش يزعبي يكركر وابا هكا يكتافى لغري وانا تهاني هكا ذاك يردي غا جبرية سيكم ان قدرية والرد على الطائفة الثانية القدرية بالشرع والأقل أما الشرع فإن الله تعالى خالق كل شيء وكل شيء كائن بمشيئته وقد بين الله تعالى في كتابه أن أفعال العباد تقع بمشيئته فقال تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد وقال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وأما الأقل فإن الكون كله مملوك لله تعالى والإنسان من هذا الكون فهو مملوك لله تعالى ولا يمكن ولا يمكن للمملوك أن يتصرف في ملك المالك إلا بإذنه ومشيئته yadda ko zaka mayar da martani ga 'yan kadariya mu gane alkadariya sune wanda suke inkarin kaddarawar Allah game da lamura suka ce kawai abu na faruwa ne ba tare da Allah ya kaddara shi ba ka kidis ko incidents abin ke faruwa Da ce kawai ake Allah ya ga abin ya faru sannan ya san shi amma kafin ya faru bai sani ba kaga wannan sun jingina aibu da na kasu zuwa ga Allah madaukakin sarki to idan zaka yi musu raddi zaka iya cewa su ma ta hanyar shari'a da hankali ne na farko dai Allah shi ya halicci komai dukkan wani abu da yake kasancewa ya kasance ne dan Allah ya ga damar kasancewarsa وقد بين تعالى في كتابه أن أفعاله أن أفعال العباد تقع بمشيئته kuma da kansa ya bamu labarin duk aikin da bayi za su yi ya bamu labarin sukan auku ne dan ya ga damar su auku ashe ya san za su auku sannan ya ga damar auku su gashi ya ce walau sha Allahu maqtatal alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhum albayinat da Allah ya ga dama da waɗanda suka suka yi fada ba su yi fadan ba min ba'dihim bayan shuɗewar waɗancan na farko bayan ko ga hujja ta zo musu walakin ikhtalafu amma sun yi sabani fa minhum man amana wa minhum man kafar cikin su akwai wanda ya imani akwai kuma wanda ya kafarta sai kuma ya sake cewa walau sha Allahu ma qatatalu da Allah ya ga dama da ba su yi kisan kai ba ko kashe kashe walakin Allah ya fa'alu ma yurid sannan yace walau shi ina la na kullu nafsin hudaha inda mun ga dama da kowace rai mun ba ta shirye ta babu wanda zai yi saura akan kafirci kowa zai imani inda mun ga dama walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama min al jinnati wan nasi ajma'in mahallu shahid da yace walau ina. wa amma al amma a hankalce kuwa fa innal kauna kulluhu mamlukun lillahi gaba ɗayan sararin duniyar nan mallakar Allah ne wal insanu min hadha al kaun dan adam kuma a cikin wannan sararin duniya shi ma yana cikin kayayyakin da suke mallakar Allah ne وهو مملوك لله تعالى لا يمكن للملوك أن يتصرف في ملك المالك إلا بإذنه ومشيئته shi ko wanda ake mallaka ba da ikon yi kai kawo sai da izinin wanda ya mallake shi yanzu ko kai kake da bawa za ka kaga ba da ikon ya fita ya je wani wuri sai ka ba shi izini to ballantana kuma kai da Allah ya mallake ka ai ba ka da ikon kai wani abu sai in shi ne ya ga dama kai inda bai ga dama ba da ba za ka yi ba kamar yadda muka faɗa ganin damar kai din baya nuna ya so wannan abin da kai na'am to wannan shine karshen abin da ya kamata ya faɗa dangane da kaddara sai kawai cikin littafin da zai yi da bayyana menene manufofi na aqidar musulunci shin aqidar musulunci me take nufi da haka me hikimar karantar da ita zai faɗi manufofin أهداف العقيدة أهداف العقيدة الإسلامية الهدف لغة يطلق على معان منها الغرض ينسب ليرمى إليه وكل شيء مقصود أصلا لفظا الهدف أتكلم رفسي yana da ma'anoni Daya daga cikin ma'anoninsa algharadu yunsabu li yurma ilayhi sanya wani abu da za a rika saitinsa ana koyan harbi shi sai a ce masa alhadaf da haka idan mutum ya same shi sai a ce asabal hadaf ya samu abin da dama an ajiye dan a harbe shi a same shi ta hanyar koyan harbi to wannan ana kiransa hadaf haka kuma kullu shay'in maqsudun dukan wani abu da zuciya za ta nufata a ce waje da hadafa ko asaba hadafa ya dace da abin da ya nema shine asaba hadafa إيه؟ وآداب العقيدة الإسلامية مقاصدها وغاياتها النبيلة المترتبة عليها التمسك بها وهي كثيرة متنوعة فمنها أولا إخلاص النية والعبادة لله تعالى وحده لأن الخالق لا شريك له فوجب أن يكون القصد والعبادة له وحده ثانيا تحريك الأقل والفكر تحرير تحرير الأقل والفكر من التخبط الفوض الفوضوي الناشئ عن قلوب القلب من هذه العقيدة لأن من خلا قلبه منها فهو خلا قلبه لأن من خلا قلبه منها فهو إما فارق القلب من كل عقيدة وعابد بمادة الحسية فقط وإما متخبط في ضلالات الأقاعد والخرافات ثالثا الراحة النفسية والفكرية فلا قلق في النفس ولا اضطراب في الفكر لأن هذه العقيدة تصل تصل المؤمن بخالقه فيرضى به ربا مدبرا وحاكما مشرعا فيطمئن قلبه بقدره قلبه فيطمئن قلبه بقدره وينشر وينشره صدره للإسلام فلا يبغى عنه بديلا فلا يبغي عنه بديلا فلا يبغي فلا يبغي عنه بديلا رابعا وتو منفوفين أكيد المسلمين سوني مقاصدها wa ghayatuha nabila abinda ita shari'a take bukata waɗanda suke masu kima almutarattibatu ala tamassuki biha almutarattibatu waɗanda ake jeranta su akan yin riko da ita cewa in kai riko da shari'ar ga irin abinda zaka kai gare shi waɗannan manufofi suna da yawa kuma nau'i nau'i ne kala kala ne na farko ikhlasun niyyati wal ibadati lillahi ta'ala wahda mutum ya tsarkake niyyarsa don Allah kadai don Allah shine mahalicci wanda baya da abokin tarayya da haka sai ya zama wajibi ya zanto shi za a nufata da ibada shi kadai ba tare da an hada kowa da wannan ɗaya daga cikin manufofi na karantar da aqida kenan dan ya zanto zukata sun tsarkaku daga niyyatar wani ko nufatar wani da aiki sai Allah shi kadai manufa ta biyu tahrirul aqli wal fikr yantar da hankalin dan adam da yantar da tunanin dan adam min takhabbutul fawdawi daga faganiya al fawdawi wanda yake haifar da rashin tsarin tunani annasi an khuluwil qalbi min hadhihi al aqidah wanda yakan auku ne idan zuciya ta wofinta daga aqida duk zuciyar da bata da tauhidi mai kyau ko aqida mai kyau to tunanin mai wannan zuciyar zaka samu ba da tsari a hargitsa tunanin sa yake duk abin da zai hango ba zai masa hanga mai kyau ba tunda ba zai kalle shi ta madubin musulunci ba amma mai kyakkyawar aqida duk abin da zai bada bayanin sa sai ga hangensa kyakkyawa ne tunanin sa akan al'amura tunani ne mai kyau rashin aqida ke sa wani yawa sarki tunanin Allah Allah ko yawa wani shehi tunanin Allah Allah amma wanda ke da kyakkyawar aqida zai wa sarki ko shehi tunanin bayi suke ga Allah eh Allah ya fifita su ko saboda ilimi ko mulki akan wanda baya da wannan ilimin ko mulkin amma fa su din ba ba su kai matsayin kannan Allah ba ballan su zanto abokan tarayyar Allah ko ƴan tagwayen Allah kaga ya bai wa kowane abu ma'ajiyarsa sannan ƴan tsubba idan sun yi tsubba ko mai tsafi ya tsafi duk ba ya san cewa wannan istidraji ne amma wanda baya da aqida ga yanzu yanzu nan wani ya ce bari in yi maka ruwa yayi masa ruwa ya sha ya mika hannu haka ta baya ya miko inabi ya bashi ya ci to karshen ta sai bashi wata sifa cikin sufofin Allah amma mai aqida ya san wannan istidraji ne ba wata burgewa da yake yi mu'amala yake da aljanu dan haka bai kayatar da ni ba saboda kana da me aqida aqida tana yantar da zuciya ta yantar da tunani amma in mutum baya da aqida to baya da yantar tunani sai abinda aka so a saisaita kwakwalwarsa wani ya so ya saisaita ka mai mulki ya saisaita ka ta hanyar kafar watsa labarai shehi ya saisaita ka ta hanyar kalwa da waɗansu zikirai na babu gaira babu dalili mai bore sai sai taka sai da ya ga dama sai zanto kawai ta takabbat kana faganiya ne baka da inda zaka tafi kaga kenan amfanin aqida yantar da mutum ina fata an fahimta dukkan wanda zuciyarsa ta wofinta daga aqida fa huwa imma farigul qalbi ko dai ka samu zuciyarsa ta zama empty ba komai ciki min kulli aqida ba kowace irin aqida wa abidin lil maddati al hissiya kawai yana iya bautawa madda da yake iya gani shine da abin da ya gani da ido ko ya taba ya ji shi da hannu shi ya yarda da shi amma bai yadda da abubuwan da suke ɓoye wanda ba a ganin su da ido ko Allah madaukakin sarki da kudrarsa kenan wa imma mutakhabbitun fi dalalatil aqaid ko ka samu mutum yana faganiya cikin kowace aqida yau ka ganshi ahlus sunna gobe dan bid'a yau dan shi'a gobe dan qadariyya wata rana kuma dan jabariya wata rana sufi wata rana ba mu'tazili <laughs> ba ba da aqida ka iya ganin shi a masallacin ahlus sunna a sawon gaba gobe ka ganshi kuma a halka ta wazifa duk bai gagara ba kaga takhabbut kenan shi gane yake hakan shine ya ya so kowa kuma ya dace da kowa addini ko ba wai so ake a dace da kowa so ake a dace da daidai ko an saba wa kowa in an dace da daidai ya zama mai addini amma wai kace zaka so kowa wallahi tallahi in dai wai sai ka dace da kowa ka tabbatar ba addini kake ba eh, ka tabbatar ba addini kake ba wani abu kake na daban amma dacewa da daidai shi a addini ko da duk ka saba musu amma ka dace da daidai wannan shine addini ina fata an fahimta abu na uku hutun zuciya da mutum zai samu da kuma kyakkyawan tunani fala qalaqa fi nafs ba zai rinka jin kuncin zuciya ko rashin tashin hankali ba a zuciya wala taraba fil fikr baya samun warware juna a cikin tunani tunaninsa ya zama sai tattacce lianna hadhihi alaqida tataslu mu'mina bi khaliqihi da yake kikkawar aqida tana sanar da bawa da mahaliccinsa fayarda bihi rabban mu ya yadda da Allah a matsayin rabbu mai gudanar da lamurra wa hakimun shari'an a matsayin mai hukunci mai shar'anta yaya za a yi ibada ko mu'amala fayatuma illu qalbuhu bi qadarihi zuciyar bawa sai ta natsu da abin da Allah ya kaddara wa yansharihu sadruhu lil islam kirjansa ya haskaku ya budu da dokokin musulunci fala yabghi anhu badilan fa da za a yi nemo musaya a madadin musulunci ya nemo wani abu daban ba musulunci ba ba zai yi ba abu na hudu سلامة القصد والعمل من الانحراف في عبادة الله تعالى أو معاملة المخلوقين لأن من أسسها الإيمان بالرسل المتضمن لاتباع طريقتهم ذات السلامة في القصد والعمل خامسا الحزم والجد في الأمور بحيث لا يفوت فرصة للعمل الصالح إلا استغلها فيه لا يفوت لا يفوت فرصة للعمل الصالح إلا استغلها فيه رجاء الثواب ولا يرى موقع إثم إلا ابتعد عنه خوفا من العقاب لأن من أسسها الإيمان بالبعث والجزاء على الأعمال ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الغاية في قوله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله ما شاء فعل فإن لو تفته عمل الشيطان رواه مسلم ثالثا تكوين أمة تكوين أمة قوية تبذل كل غال ورخيص في تثبيت دينها وتوطيد دعائمه غير مبالية بما يصيبها من في سبيل ذلك وفي هذا يقول الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صابئا الوصول إلى سعادة الدنيا والآخرة بإصلاح الأفراد والجماعات ونيل الثواب والمكرمات وفي ذلك يقول الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون هذه بعض أحداث الأقيرة الإسلامية نرجو من الله تعالى أن يحقق أن يحققها لنا ولجميع المسلمين. جميل. أبناء هدو walakar manufa idan mutum yana da aƙida mai kyau za ga manufarsa walakakkiya ce sannan da walakar aiki za ga aikinsa shi ma walakakke ne babu gida a ciki babu shirka min al-inhirafi kaga mutum ya walaka daga karkacewa wajen bautar ubangiji ko wajen mu'amalantar bayi domin yana daga cikin shika-shikai na aqidar musulunci imani da manzanni wanda ya kunshi bin tafarkin so manzannin zati salamatu fil qasdi wal amal wanda tafarkin manzanni shine ma'abucin waraka daga dukkan wato a cikin niyya da kuma aiki mutum ya waraka ta fuskar niyya bai takuɗa kowa da Allah ba ya waraka ta fuskar aiki bai yi bid'o'i ba sai abin da yake daidai da wanda annabin da aka turo masa ya koyar sannan abu na biyar alhazm wal jidd fil umur yi da gaske cikin kowane lamari alhazamu da aljiddu duk ma'anarsu daya mutum ya zama gaske cikin al'amura baya sakaci ta yadda ba zai kyare wata fursa wata dama ba ta aiki na gari face sai ya ribace ta raja Allah sawab da neman lada ba zai ga wani wuri na zunubi ba in labta ada anhu face sai ya nisance shi khawfan min al-iqabi dan jin tsoron hukuma dan yana daga cikin kashi shikai na imani na, na aqidar musulunci al-iman bil ba'th wal jaza yadda da cewa za a tashi mutane kuma za a yi musu sakamako akan ayyukansu Allah ya ce wa likullin darajatun mimma amilu dukkan mutane suna da darajoji na abin da suka aikata ko dai darajoji na ayyukan daidai na lada ko darajoji na kishiyar haka umar rabbuka da gafilan amma ta ta'malun ubangijinka bai zama ya gafala daga abin da mutane suke aikatawa ba ko manzo sallallahu alaihi ya zabar bisa ga wannan manufa ta zama gaske din a inda yake mummune mai karfi shine mafi alkhairi mafi soyuwa a wajen Allah sama da mummune mai rauni sai ce amma kowanne akwai alkhairi ta tare shi sai dai mai karfin ya tsara mai rauni yawan alkhairi ihris ala ma yanfa'uk ka kwadaitu akan abin da dukkan zai amfane ka ma'ana kar ka zanto rago wasta'in billah nemi taimakon Allah wala ta'jaz kar ka ragwance wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kana kaza wa kaza walakin qul qaddara Allah wa ma sha'a fa'al kar wani abu ya same ka kace kad da nayi kaza da bai faru ba a'a kamata ya kace Allah ya kaddara kaza ne dan haka kaza ta faru domin faɗin law nan da nayi kaza wannan tana bude kofar shaydan ko aikin shaydan abu na shida aqida kyakkyawa na daga cikin manufar ta gina al'umma mai karfi tabzul kullu zalim wa raqiq al'umma da za ta kashe dukkan wani abu mai tsada ko dukkan wani abu mai arha mai tsadar komin tsadarsa mai arhar komin kankantarsa in dai ya tabbata zai taimaka fi tasbiti diniha wajen tabbatar da addinin ta ita al'ummar wa tawqid da'aimihi da kafa shikashikan shi addinin ya bayyana a ganshi gairu mubaliyatin bima yusibu fi sabilillah al'umma da bata damuwa dangane da duk abin da zai same ta akan tafarkin Allah mun rasa wane wane ya mutu mun rasa gida mun rasa dukiya ya akan tafarkin Allah ne al'ummar ba ta damuwa to aqida ce take gina wannan mutane akan haka da yawan mutane ba su da aqida shirme ne amma aqida ita ce al'umma ita ce mutane akan hakan ne Allah ke cewa innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu in kana son ka san suwaye mu'mine ne gaske so ne masu imani wanda babu shakka a ciki bayan sun yi imanin da babu shakka sannan suka yi jihadi da dukiyoyinsu da kawo kansu don yaɗa tafarkin Allah sai Allah ce ulaika hum sadiqun abu na bakwai yana daga cikin manufofin kyakkyawar aqida al-wusulu ila sa'adati dunya wal akhirah saduwa da alkhairin duniya da lahira hakan ko ba zai yi ba sai bi islahil afradi a gyara ɗaiɗaikun mutane maza da mata kowanne ya zama salihi a kankaran kansa wal jama'ati gyara garuruka su ne unguwanninmu da biranenmu da kasuwanninmu duk su yi kyau dai idan daidai suka gyaru gidaje za su gyaru unguwanni da kasuwanni za su gyaru wa ne sawabi wal makrumat dacewa da samun ladawar wal makaruma da dukkan wani abu na girma da Allah ke karama bawa da shi akan haka ne Allah ke cewa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun dukkan wanda aikata aiki na gari mace ko namiji yana mai imani to za mu rayar da shi kyakkyawar rayuwa a nan duniya sannan a baki kiyama mai masa sakamakon mafi kyawun abin da suke aikatawa malai ce waɗannan fa wani sashi ne na manufofin aqidar musulunci ba duka ba narzullaha ta'ala an yi haqiqa halana muna fatan Allah ya tabbatar mana da aqida mai kyau a cikin zukatanmu ta yi tasiri a cikin kuma ayyukan wani jami'il musulmi haka kuma dukkan ragowar musulmi a duk inda take wannan shine karshen wannan darasi na wannan littafi eh, ne idan kun riga kun rubuto tambayoyi sai mu karanta ko tambaya biyu ko uku sai mu rufe tunda a yanzu din nan zan kama hanya tare da wanda za su raka ni za mu je dutse daga wasu state dan duk ranar lahadi muna yin program na an safa tawa karfe biyu zuwa uku to sannan kuma daga can in mun tashi in dawo kuma dan mai tafsirin mata kun ga lokacin takaitacce ne kwarai da gaske aka tambaya dai ka ta wuce biyu uku biyu uku wani na cewa mal Allah shi gafarta malam malam tunda Allah madaukakin sarki ya san komai kuma ya rubuta komai ba kuma abin da zai faru sai da saninsa to yana gwada cewa malam addu'ar bawa za ta iya tasiri wajen sa Allah ya share abin da ya